Assalamu alaikum Suna na Nazir Jarmajo A daidai wannan lokaci a yau dai kasuwar musanyar 'yan wasa za mu sake fantamawa a inda a halin yanzu kan fa'iya cewar an zo tsakiyar kasuwar a yanda ake maganan karkare kasuwar a halin yanzu sakamakon cewar an riga da an rabotan janairu gida biyu yayin da a halin yanzu tuni fa aka fara lissafin wato tunkarin karshen wannan wata na janairu sakamakon cewar kungiyoyi na cigaba da yin cefane a kasuwar ta musanyar 'yan wasa kuma kamar yadda ka sani tuni muka ga kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta ɗauki ɗan wasa Mikhail Mudrik wanda ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal ta kwana biyu tana sa, Kazalika ma dai mun ga Manchester United ta tabbatar da kammala ɗaukan ɗan wasa Worth Vegas daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta wato Burnley wanda ya takale da a matsayin arwo ƙungiyar ƙwallon kafa ta Shakhtar Donetsk yayin da ya dangana filin wasa na Old Trafford. kuma ya tabbata cewar ɗan wasan zai sanya riga mai lamba 27 a ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester United a daidai wannan gabar muna ɗauke da jerin bayanai dangane da kungiyar ƙwallon ta Arsenal wanda a halin yanzu take duba bayanai da ke hannunta da ganin cewa ta ɗauko ɗan wasan da zai mai gurbin Modric wanda kungiyar ta kwana biyu tana zawarci. Kazalika ma dai muna ɗauke da jerin bayanai da ƙungiyar ƙwallon ta Chelsea yayin da bayanai ke ci gaba da kai kawo. Duba da cewar ƙungiyar ta Chelsea ta samu nasara a wasa ɗaya da ta fafata da kungiyar ƙwallon ta Crystal Palace a ƙarshen makon da ya gabata. Kazalika ma dai a Manchester United akwai bayanai da ke ci gaba da fitowa. yayin da ku a daidai wannan gabar muna dauke da bayanai da ke fitowa da kungiyar ƙwallon ta Barcelona yayin da Real Madrid bayan shan kayi da ta a wato wasan El Clasico da suka fafata a wato can kasar Saudi Arabia a birnin Riyadh nan ma dai akwai wasu bayanai da ke fitowa wanda halin yanzu da alama a wani takun saka da ke kasa a kungiyar ƙwallon gaba ta Real Madrid a daidai wannan gabar. To kafin mu je kungiyar ta Real Madrid da kungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona a daidai wannan gabar mu faro daga filin wasa na Old Trafford a birnin Manchester a inda bayanan da ke fitowa suka tabbatar da cewar mai horas da 'yan wasan kungiyar ta Manchester United Eric naga yana buƙatar ɗan wasa Facundo Pellistri ya ci gaba da kasancewa a kungiyar duk da cewar ɗan wasan baya samun isasshen lokacin taka lida idan baka manta ba dai a baya bayan nan ne kungiyar ta Manchester United ta ba ɗan wasa Facundo Pellistri dama a karawar da ta a gasar cin kofin wato FA da kungiyar Ulrika ta wato Everton yayin da a wannan karawa Facundo Pellistri bayan shigansa ya nuna iyakar iyawansa cikin mintuna kaɗan yayin da har tallafin zira ƙullo ba a Marcus Rashford ya zira wannan ƙullo inda Manchester United ta duke Everton din da ci uku da ɗa a karawar da suka yi a gasar ta cin kofin FA. To a halin yanzu dai bayanai da ke fitowa sun nuna cewa Eric Ten Hag na bukatar wannan dan wasa ya ci gaba da kasancewa a kungiyar sakamakon cewa ya ga dan wasan akwai wani gudumawa da yake da shi wanda zai iya ba ta tawagar kungiyar ta Manchester United. Kuma kan ya sanya Eric Ten Hag yake ganin cewa Facundo Pelestri zaman sa kungiyar ta Manchester United shine abin da ya fi masa. duba da cewar dan wasan a halin yanzu ya taka wasa na aro kungiyar kwallon gaba ta wato Valencia a kasar Sifaniya yayin da daga can ya sake dawo filin wasa na Old Trafford kuma kamar yadda ka sani ya dangana gasar cin kofin duniya da kasarsa ta yiwa kasar Uruguay amma sai dai lokutan wasa a kungiyar ta Manchester United shine abin da ya kakara amma da alama mai horaswa Eric Ten Hag ya ga wani abu na musamman da wannan dan wasa yake dauke da shi kuma da yiwuwar zai iya bashi dama don ganin ya nuna iyakar iyawansa a cikin wannan tawaga ta kungiyar walgaba ta Manchester United. Facundo Pelestri dai gashi ga Eric Ten Hag. Za mu jira mu ga inda abubuwa za su kasance. Kuma in har wannan dan wasa zai iya kwantar da kansa ya koyi abubuwa to ko shakka babu Eric Ten Hag mai horoswa ne wanda zai dora shi akan hanyar da ta dace. Tunda mun ga da dan wasa Marcus Rashford a halin yanzu ya samu kansa kuma yana ci gaba da zira kwallaye. Yayin da tawagar Manchester United din ma gaba ɗaya. a iya cewar fa abubuwa sun canja ko shakka babu har yanzu dai dangane da kungiyar ta Manchester United a filin wasa na Old Trafford da yiwuwar dan wasa Worth Vegost zai taka wasan sa na farko kungiyar Olympic ta Manchester United a karawar da za su yi da kungiyar Olympic ta Crystal Palace a wato tsakiyar wannan mako Manchester United din kamar da ka sani ta ɗauko ɗan wasa Vegost daga ƙungiyar ƙwallon ta wato Balli a matsayin aro inda ta kale da Besiktas a matsayin aro na ɗin ma yayin da halin yanzu ya dangana filin wasa na Old Trafford din dan ganin cewa ya zama mallakin kungiyar kwallon ta wato Manchester United na zuwa karshen kakar wasa ta bana bayani kenan da ke fitowa dangane da kungiyar ta Manchester United a daidai wannan gabar da yiwuwar dan wasa Vegas zai taka leda wasansa na farko da Manchester United za ta yi da kungiyar ta Crystal Palace yayin da kamar ya faɗa farko dan wasan riga mai lamba 27 zai sanya a kungiyar ta Manchester United inda zai mai gurbin wato riga da Marwan Fellaini ya saka kafin ficewarsa daga kungiyar ta Manchester United ko shakka babu. To a daidai wannan gabar mu dangana filin wasa na Emirates tare da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal yayin da bayanai ke ci gaba da kai kawo dangane da kungiyar bayan kalubale da suka fuskanta na rashin dan wasa Mikel Mudrik da ya dangana kungiyar kwallon kafa ta wato Chelsea akan kuɗi euro miliyan 100 fam miliyan 88. A halin yanzu dai bayanai da ke fitowa daga kungiyar kwallon kafa ta Arsenal dangane da wannan lamari mai horas da 'yan wasan Arsenal din ne Mikel Arteta shi da kansa ya bayyana cewar kungiyar sa a halin yanzu ba za ta yi wato yunkuri don ganin ta kashe kuɗin da bai dace ba a kasuwar musanyar 'yan wasa kuma bayani shine ƙungiyar ta arsenal ko shakka babu a halin yanzu duba da cewa ta fito da makudan kuɗaɗe euro miliyan 95 wanda ƙungiyoyi daban-daban a duniya sun ga cewar ƙungiyar tana da kuɗi a hannunta hakan ya sanya mai horon sa Mikel Arteta ke bayyana cewar kungiyar ba za ta yi ce cefanen da bai dace ba sai ta shirya kuma duk dan wasan da za ta siya sai ta gane cewa ya bi irin salon da take bukata ya kasance dan ganin cewa ta dauke shi kuma ya da cikin wannan tawaga tata ya taka mata muhimmin rawa Mikel Arteta dai yana ganin cewa kungiyar ta Arsenal ba za ta kashe wani kuɗi na banza ba a wannan kasuwar inda yace tana nan suna ci gaba da bibiyan abubuwa yadda ya kamata to bayan wannan bayani nasa bayan karawar kungiyar ta Arsenal da Tottenham Hotspur inda Arsenal ta doke kungiyar Tottenham da cibi da nema mun ga bayanai da suka fito na cewar kungiyar ta Arsenal ana alakanta ta da daukan dan wasa wato Leandro Trossard na kungiyar kwallon kafa ta Brighton Trossard dai kamar da ka sani sun samu matsaloli tsakaninsa da Mihoris da yan wasan kungiyar ta wato Brighton yayin da a ƙarshe da alama dan wasan a halin yanzu raba gari zai da kungiyar ta Brighton wanda hakan yi sanya ake alakanta shi da sau sheka zuwa filin wasa na Old Trafford tare da kuhuce filin wasa na Emirates Cup tare da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da kuma Mihoris wa Mikel Arteta Ƙungiyar ta Brighton a halin yanzu da alama ta gama duk wani amfani da za ta yi da wannan dan wasa wanda hakan ya sanya ake ganin watakila ficewarsa kungiyar shine abin da zai fi kungiyar ta wato Brighton sauki tare da dan wasan na ganin cewa ya ci gaba da samun isasshen lokacin taka da saboda rashin dan wasa wato Modric da alama dai Arsenal din watakila ta mayar da hankalinta kan wannan dan wasa Leandro Trossard dan ganin ta dauke shi dan asalin kasar Belgium. Kazalika ma dai bayanai wasu da suke fitowa sun alakanta kungiyar ta Arsenal da ɗaukar dan wasa Rafinha daga kungiyar ƙwallon ta Barcelona. Idan baka manta ba a kasuwar 'yan wasa da ta gabata, Arsenal ta kai kura don ganin ta ɗauki wannan ɗan wasa Rafinha daga kungiyar ƙwallon ta wato Leeds United. Abun bai yiwu ba, inda da ƙarshe ɗan wasan ya zo dangana filin wasa na wato Camp Nou don ganin ya murzale da kungiyar ƙwallon ta Barcelona yayin da a halin yanzu wasanni bakwai kacal ya fara a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya wanda hakan ya sanya mutane da dama suke ganin cewa fa wannan dan wasa da alama yana iya ficewa daga kungiyar ta Arsenal inda wasu bayanai suka nuna cewar in wasan fa bashi da sha'awar ficewa daga kungiyar wani gaba ta Barcelona a daidai wannan gabar amma magana ta gaskiya shine har yanzu Arsenal na ci gaba da bibiyan wannan dan wasa da alama dai ɗaya daga cikin Rafinha ko kuma dan wasa Trossard shine zai iya mai gurbin da wato dan wasa Mikhailo Mudrik bari a cikin jikire shiryen Mikel Arteta a wannan kungiya ta Arsenal tun daga shi halin yanzu jerin yan wasa guda biyu kenan da muka gani ana alakanta kungiyar ta Arsenal da su to watakila ɗaya daga cikin su shine dan wasan da kungiyar ta Arsenal za ta dauka dan ganin ta wato bai gurbin dan wasa Mudrik wanda yake sau sheka zuwa kungiyar ta Arsenal ko shakka babu bayani kenan dangane da kungiyar ta Arsenal a halin yanzu kuma duba da cewar mutane a duniya sun riga sun san cewar kungiyar ta Arsenal akwai gari a hannunsu don fito da euro miliyan 95 ba karamin kuɗi bane duk wanda ya fito da irin wannan kuɗi an san akwai kuɗi a nesa shi yasa duk dan wasan da Arsenal za ta yi kuɗin ɗauka halin yanzu za a zabga mata kuɗi saboda an san cewa tana da kuɗi a ƙasa wanda hakan ya sanya a taitaye kalaman cewa kungiyar ta Arsenal ba za ta kashe kuɗaɗe da dama kuma ba za ta kashe kuɗi a banza ba a wannan kasuwar za ta ci gaba da abubuwan ta da da'a kamar yadda ta saba a cewar mai horaswa Mikel Atita a didi wannan gabar bayan kungiyar ta Arsenal ta doke kungiyar ƙwallon gaba ta Tottenham mutbo kamar yadda faɗa a didi wannan lokaci mu tsallake filin wasa na Emirates mu dangana filin wasa na Stamford Bridge yayin da kungiyar ta Chelsea kamar yadda muka gani a wato ranar Lahadin nan ta gabatar da sabon dan wasan ta. Modric akan kuɗi euro miliyan 100 da ta ce shi daga kungiyar ƙwallon gaba ta wato Shakhtar Donetsk shi ne muka ga mai horas da 'yan wasan kungiyar ta Chelsea Graham Potter yana bayyana cewar dai wannan dan wasa magoya bayan kungiyar ƙwallon fata ta Chelsea za su ji daɗin sa ko shakka babu kuma yana fatan cewar shine mai horus wanda zai karkare kontragin wannan dan wasa a kungiyar ƙwallon fata ta Chelsea duba da cewar ya sanya hannu akan kontragin shekaru bakwai a kungiyar ta Chelsea wanda hakan ya sanya mai horus yake fatan cewar shine mai horus wanda zai ci gaba da jan ragaman wannan dan wasa a kungiyar ta Chelsea nan da shekaru bakwai kuma ya ci gaba da taka rawar gani karkashin sa har ma kontragin ya kare kuma a kara masa a cewar mai horoswa Graham Potter to Graham Potter a farko sai ka fara shawo kan matsalolin da ke cikin kungiyar ta Chelsea ko shakka babu in dai har kana son ci gaba da kasancewa a cikin wannan kungiya ga Chelsea sai cafane take ta yi idan kamar ne da dade na faɗa Chelsea tana da jerin ƴan wasa da ke taka leda a bangaren gefe da gefe da dama ga Christian Pulisic ga dan wasa Raheem Sterling ga mai Chukwuemeka wanda wani lokaci ana saka shi a gefen kuma ya taka ta yadda ya kamata Ruben Loftus-Cheek shi ma wani lokaci ga dan wasa jao Felix wanda suke cikkace wanda suka dauko aro da kungiyar ƙwallon ta Atletico Madrid waɗannan duka yan wasa ne wanda kusan suke taka irin gurbin da ɗan wasa Modric yake takawa amma duk da haka Chelsea ta fitar da euro miliyan 100 ta ce funoshi dan ganin ya zo ya shiga cikin wannan tawaga za dai mu jira mu ga waɗannan kalamai na Graham Potter da kuma Mikhail Mudrik irin guduma da zai kawo cikin kungiyar ta Chelsea wanda ita ma halin yanzu ana alakanta ta da Moses Caicedo na kungiyar ƙwallon kafa ta Brighton da kuma dan wasa Trossard wanda kamar yadda kaji kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal ma tana zaurucin wannan dan wasa dan wasan dai da alama halin yanzu zai fice daga kungiyar ta Brighton ko shakka babu wanda kan ya sanya waɗannan jerin ƙungiyoyi suke ci gaba da zawarcin sa kazalika ma dai mun ji bayanai da ke fitowa da ke alakanta kungiyar ta Chelsea da daukan dan wasa Noni Madueke na kungiyar ƙwallon kafa ta PSV Eindhoven dan wasa Noni di na kungiyar ta wato PSV Eindhoven an bayyana cewa kungiyar ta Chelsea ta tattauna da kungiyar wallaka fita ta PSV a makon da gabata wanda an bayyana cewa a wancan lokaci dai hankalin kungiyar ta wato Chelsea ya karkata ne ga daukan dan wasa Mudrik wanda ana ganin cewa a halin yanzu ta riga ta karkari tattauna kan ɗaukar Mudrik ana ganin watakila hankalin ta karkata ya koma kan wannan dan wasa dan ganin cewa ta dauko Noni yake ya dangana kungiyar ta Chelsea kamar dai da ina faɗa na din ma Chelsea dai kungiya ce wadda a iya cewar ba ta da alƙibla ita kawai duk abin da ta yanke hukuncin yi sai dai ta kalli kasuwan kawai ta duba dan wasan da ta fi so ko kuma dan wasan da abokin ramayya da ta fi so kawai ta ɗauko shi abin da Chelsea take yi kenan dai a halin yanzu a iya cewar amma za mu jira mu gani shin ya Graham Potter abubuwan za su kasance masa a kungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea <coughs> ko shakka babu bayani kenan da ke fitowa dangane da kungiyar ta Chelsea a daidai wannan gabar a kasuwar ta musanyar 'yan wasa kazalika kuma mu tsallake kasar wato Ingila mu dangana kasar Spaniya yayin da bayanai suka tabbatar da cewar kungiyar walaka ta ba su da ita din ma'ana ta bangaren bayan nasarar da ta samu na lashe gasar cin kofin wato Super Copa da Espana na kasar ta Spain a birnin Riyadh ta kasar Saudi Arabia kungiyar ta tana shirin yin tayin wato yin musanyar dan wasa wato ai musanyar ba ni gishiri in ba kamar da dan ganin ta da dan wasa wato Frank chelsea wa kungiyar walaka kafa ta Inter Milan ita kuma ta karbi dan wasa Marcelo Brozovic dangane cewar kungiyar guda biyu sun ci riba dangane da waɗannan jerin 'yan wasa inter milan dai kamar yadda ka sani abokiyar hamayyar ac milan ne tsohuwar kungiyar da ɗan wasa wato frankes ya taka leda yayin da shi ko dan wasa Marcelo Brozovic shi din mahalin yanzu Barcelona tana ganin cewa shine dan wasan da zai zo kama ta wani inganci a bangaren yan wasan ta na tsakiya kamar yadda bayanai suka tabbatar da ke fitowa wannan musanya ta ba gishiri in ba kamar da ana yunkurin yin ta ne kuma Barcelona ne kan gaba a cikin wannan yarjejeniya inda ta ne take bukatan yin wannan ta yi dan ganin kungiyar ta Inter Milan ta amince kuma an yi wannan musanya na ba gishiri in ba kamar da dan ganin jerin yan wasan guda biyu sun raba hanya wannan ya fita wannan ya shiga ta nan domin ganin cewar sun wato sauye kungiyoyi a wannan kasuwa ta musanyar 'yan wasa na watan janairu a daidai wannan gabar bayanai kenan da ke fitowa dangane da kungiyar ulaka ta barcelona a daidai wannan lokaci wanda mun ga bayanai da ke nuna cewar kungiyar ta barcelona ma dai an bayyana cewar dangane da dan wasa fiye emerick aubameyang kungiyar dai tana buƙatar hukumar gasar cin kofin la liga ta ƙasar spaniya ta warware mata bayani dangane da wannan dan wasa inda a cikin wasu tsare-tsare dai an bayyana cewar dan wasa da ya taka leda wata kungiya kuma aka yanke lasisinsa na taka leda ya fice daga kungiyar daga gasar La Liga dangana wata kungiya babu yanda za a yi a sake bashi wani sabon lasisi na ci gaba da murzali da a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya a kakar wasa guda wannan bayani ya sanya kungiyar ta Barcelona a cikin damuwa wanda hakan ya sanya take bukatar a warware mata bayani dangane da wannan al'amari kafin ta yi yunkurin ɗaukar dan wasa Pierre ba mayanga daga kungiyar kwallon ta Chelsea a daidai wannan gabar za dai mu jira mu ga yadda abubuwan za su kasance dangane da kungiyar ta Barcelona da kuma Pierre ba mayanga yayin da ake ci gaba da musanyar yawu tare da samun wato bayanai dangane da wannan dan wasa wanda da alama dai a halin yanzu lokacin zamansa a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ya zo ƙarshe kwanci a ƙungiyar ta Chelsea ya zo ƙarshe sakamakon cewar dan wasan baya samun lokacin takali da ƙungiyar ta Chelsea kuma Chelsea tana ci gaba da cefanu 'yan wasa waɗanda za su shige cikin wannan tawaga kuma su ci sa ko shakka babu mu tsallake ƙungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona a daidai wannan gabar mu dangana ƙungiyar ƙwallon gaba ta Real Madrid wanda muka ga ƙungiyar ta Barcelona ta doke ta a wasan ƙarshe na gasar cin kofin Super Copa da Espana kuma halin yanzu bayan wannan rashin nasara mun ga bayanai da ke ci gaba da fitowa na bayan fage wanda har yanzu babu wani tabbaci dangane da bayanan kuma babu wani alama da ya nuna cewa wannan bayani sahihi ne wanda yake nuna cewa fa a kasuwar musanyar 'yan wasa da ta gabata Carlo Ancelotti ya buƙaci a cefano masa ɗan wasan gaba kuma ya buƙaci a cefa masa lamba biyu don ganin cewa ya inganta ƙungiyarsa ta Real Madrid ta ci gaba da tunkaran wasanni. Lokacin da naga wannan bayani abin da ya fara faɗuwa kaina shine wasan El Clasico na ƙarshe da aka fafata a ranar Lahadin da ta gabata mun ga irin wato kalubale da kungiyar ta Real Madrid ta fuskanta wajen zira kwallo, mun ga da dan wasa Dani Carvajal ya bada dama wa dan wasa wato Gavi ya taka rawar gani a cikin wannan karawa saboda dan wasan da alama a halin yanzu lokacin sa ya riga da ya kare a kungiyar ta Real Madrid ko shakka babu kaga kan ya nuna cewa Carlo Ancelotti shine mai kungiyar kuma ya san mai gari kuma Carlo Ancelotti kamar yadda wasu bayanai suka nuna ya buƙaci cewar bai yadda kuma bai amince a ce da ɗan wasa Casemiro ƙungiyar ƙwallon ta Manchester United ba yana buƙatar wannan ɗan wasa kuma yana so ya haɗa shi tare da Chouameni dan ganin sun taka da a filin wasa guda amma mahukunta a Real Madrid suka kunna uwar shigo inda suka ce da ɗan wasa Casemiro Manchester United suka karbi waɗannan kuɗaɗe wanda Carlo Ancelotti ko na minti ɗaya bai goyi bayan wannan hukunci da mahukunta suka yanke na ce da Casemiro ba a halin yanzu dai kamar yadda bayanai suka nuna sun bayyana cewar kazmiro ya ji cewar fa ba shi da wani sauran muhimmanci a cikin kungiyar duba da cewar mahukuntan a shirye suke na ganin sun ce fanar da shi wanda hakan ya sanya matsa lamba dan ganin ya bar kungiyar ta Real Madrid ya dangana Manchester United kashi dai a halin yanzu Real Madrid abubuwa sun rincaɓe rauni da dan wasa Chouameni ya samu ga gurbin sa a karawar da kungiyar ta wato Real Madrid ta da kungiyar kwalgaba ta Barcelona a wasan karshe na gasar cin kofin Copa da wato Super Copa da Espana a karawar da suka a ranar Lahadi Dan, hakan ya nuna cewa Ancelotti ya san me yake kuma ya san tawagarsa ko shakka babu kuma ya san irin gudumar da Casemiro zai bashi a cikin wannan tawaga wanda hakan ya sanya ya buƙaci a ci gaba da aji wannan ɗan wasa a ƙungiyar ta Real Madrid dan ganin ya ci gaba da bada sa amma mahukunta suka ki amincewa da wannan bayani to a halin yanzu kan fa sai dai a ce ta riga ta faru ta ƙare kuma mahukunta a ƙungiyar ta Real Madrid ya kamata su san cewar da irin wannan jerin yan wasanni da ake fafatawa da dama kusan lokaci guda na yin shekarun da suka gabata babu yanda za a yi kungiya ɗaya ta kasance kungiyar da a koda yaushe za ta ci gaba da baka abin da kake so kuma ba tare da ka inganta ta ba ba tare da ka kawo jerin yan wasa da za su kawo tallafi daga benci ba wanda yana ga abin da Real Madrid take fuskanta kenan a daidai wannan lokaci Benzema da Vinicius Junior da alama fa a halin yanzu sun riga sun kone sun gaji suna bukatan wanda za su shigo su taimaka musu Eden Hazard kuma ba zai iya ba da wannan taimako ba saboda mun san irin kalubalen da yake fuskanta a Real Madrid ko shakka babu mu tsallake Real Madrid mu dangana Tottenham Hotspur a daidai wannan gabar inda bayanai suka nuna cewa Tottenham din na shirin yin tayi dan ganin ta dauki dan wasa Nicolo Zaniolo daga kungiyar kwallon kafa ta AS Roma Zaniolo dai a halin yanzu ana ganin cewa Antonio Conte da alama zai dangana domin ganin ya ce fa wannan wannan dan wasa ya zo ya kawo masa dauki kuma inganta kungiyar ta Tottenham Hotspur wanda take ci gaba da fuskantar kalubale a wannan kakar ko shakka babu a daidai wannan gabar na karshen wannan tattaunawa kada ka manta za ka yi subscribe a wannan channel domin ci gaba da karɓar sayan bayani akan harka ta kwallo gaba a kodayaushe muna godiya da gudumar ka ɗari bisa ɗari sai anjima.